بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أوام أسكالهم وأديدي ونالوكتي من الله سبحانه وتعالى قوديا da yake haɗa mu a cikin shirye-shiryen da muke tunatar da juna dangane da wasu hukumce-hukumce waɗanda suka shafi wannan addinin namu na musulunci a yau idan allah ya so ya reda muna so mu tunatar da juna akan wata mas'ala wannan wannan mas'ala musamman ma a cikin wannan yanayin da muke ciki ko wanda za mu shiga ciki shine yanayin sanyi wanda wannan mas'ala yana da muhimmanci sosai musulmai su san hukuncin shi saboda mafi yawancin musulmai suna sanya wannan abin da za mu magana a kan shi shine huffi ko mu ce safa ko mu ce eh, sushet saboda haka huffi idan allah suwa da zai za mu magana a kan shi hukuncin huffi da kuma wasu sharuɗan shi da kuma yadda ake shafa akan huffi da sauran matsalolinsa insha Allah eh, idan Allah suwa da kamar yadda muka yi bayani za mu magana a kan shafa a kan huffi ko mu ce safa ko sushet wanda mafi yawancin musulmai za ka samu cewa suna sanye da wa'annan abun musamman ma lokacin sanyi to addini musulunci addini ne mai sauki addini musulunci addini ne wanda yake dibin masalahan bayu wanda yake tausaya ma bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da hukumce-hukumce da yawa don saboda tausaya ma bayu ba tare da tsananta musu ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rangome ya yi mana wani rahusa dangane da halitta shafa akan huffi huffi ya halitta musulmi ya yi shafa a kan shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma ya yi shafa a kan shi kuma shi ne wanda muke yi koyi da shi shi ne wanda ya zo Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi dan ya yi mana bayani wannan addini wani sahabi da ake ce ma mughira ya ce wata yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai lokacin arwalla yi ya zamanto ya yarke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buta manzo Allah yana arwalla sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wurin da zai wanke kafafuwansa ya duka zai hidda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huffinsa manzo Allah ya ce a'a ka bar su saboda na sanya su suna da kafafuwa na na da tsarki lokacin da na sanya su imana ina da arwalla ko da lokacin da na sanya saboda haka manzo Allah sai ya yi shafa akan wannan huffin saboda haka hadisai da yawa suna nuni a akan shafa kan hufi wanda imam eh, imam ahmad bin hanbal yake cewa ya samu fiye da hadisi fiye da arba'in wa'anda suke nuna cewa shafa kan hufi wasu daga cikin maluma wanda su gabata hassan basar yake ce akwai hadisi fiye da saba'in wanda aka rawaito daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke nuna halaccin shafa a kan wannan hufi saboda haka maluma suka ce kuma hufi yadda ake shafa a kan shi haka kuma ya halitta a yi shafa akan jawrab jawrab shine wanda ake cira shurrab shurrab shine wanda ake ciran safa ko sushet wanda ya zamanto mafi yawancin musulmai sun fi sa su ma a kan huffi yanzu wannan zamanin da muke ciki saboda haka malama suka ce su ma wannan sushet ko wannan safa yana ɗaukan hukuncin wannan huffin matukar ya cika sharuɗɗan wannan huffin saboda haka saboda za mu yi bayani akan wannan sharuɗa na wanda ke halitta mu mutum ya yi shafa akan wannan huffin nasa sharɗi na farko shine mutum ya zamanto ya sanya wannan huffi lokacin da yake da tsalki bi ma'ana mutum ya yi arwalla bayan ka gama arwalla ka sanya huffi to da wani lokacin sallah zai zo ko za ka buƙaci wani arwallan to lokacin za halitta ka yi shafa akan huffinka tunda lokacin da ka sanya su dama kana da arwalla amma idan misali mutum ne bai da arwalla ya sanya huffi ya zo zai yi arwalla to ba zai ce ba ba zai hidda wannan huffin nashi ko soshet ko safan nashi dole sai ka cire su kawon wanke kawahuwanka tun da lokacin da ka sanya su baka da tsalki kenan shar'i na farko ya zamanto lokacin da ka sanya su kana da tsalki sharɗi na biyu ya zamanto lokacin da ka sanya su sun rufe wannan wurin da ake wankewa na kafa ya safa ko huffin ko shushet din ya rufe wannan daidai inda ake wankewa na arwalla idan mutum na arwalla ana wanke kahuwa har zuwa idanun kahuwan tsahu wannan kasusuwa guda biyu na kafafuwan da ke ga mutum da ake wanke daidai arwalla to haka shi ma hufe zamanto ya liƙe wannan kashin guda biyu to amma in dai kasa sushet kamar akwai sushet da kuke samu ko safa na zamanin nan da bai rufe wa'annan kasusuwan da ake ga an da ke ga kafa lokacin da ake arwalla to wannan bai halitta ya shafa akan shi ba saboda haka ya kamata ya wanke mahallul fardi wurin da da ana arwalla ana wanke da shi to ya kamata wannan hufin ya liƙe wannan wurin to inda ya liƙe kafarka har daidai inda ake wankewa wurin arwalla to ya halitta wannan kai shafa a kan shi kenan wannan shine sharadi na biyu ya zamanto hufin ko safa ko sushet in ya rufe kafarka daidai inda kake wankewa wurin arwalla abu na biyu kuma shine zamanto halittan wannan hufin ko wannan safa ko wannan sushet ya zamanto ya halitta me yake nufi da haka ya zamanto ba abu ne wanda ka sace shi ba ko kika sace shi ko ya zamanto abu ne wanda ka kwata ga wani ko kai damfara ko kai fo wannan ka karɓo wannan abin to sai ka karɓe shi da ƙarfi yanzu ka zo ka sa shi lokacin sallah da zai zo in za ka yi arwalla tun da wannan asalin abun ba halal ba ne to bai halitta kai shafa a kan shi ba kenan dole ya zamanto wannan abun ya zamanto ya halitta abu ne wanda ya zamanto ba kaya ne na haramun ba abu na biyu kuma ya zamanto sharaɗi na gaba shine ya zamanto wannan huffin asalin wannan huffin mai tsalki ne <clears throat> abinda ake nufi da haka bai halitta da za a ce za a yi safa ko za a yi soshet ko za a yi huffi da hatan jaki ko hatan alade ko hatan wasu namomin daji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ko amfani da wasu abubuwa da ya zamanto haramun ne da za a ce a yi huffi da shi to bai halitta ya zamanto mutum ya yi shafa a kan shi ba kenan dole ya kamata ya zamanto wannan huffin yana karan shi yana da tsalki ba abu ne mai najasa ba ba a yi shi ba da fatan alade ko fatan jaki ko sauransu abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta kenan wannan shine shar'i na hudu shar'i na biyar shine malam yake mana ya zamanto mutum ya shafa akan wannan huffi daidai lokacin halaccin shafa abin da ake nufi da haka bi ma'ana ba za ka shige iyakan da addinin musulunci ya sama ko shari'a ta sama da za ka iya shafa wani irin iyaka to in dai mutum ya zamanto mazamuni ne ba matafiyi ba to in dai kana da wannan huffi ko kana da wannan safa to ya halitta ka yi shafa a kan shi tsawon kwana guda ɗaya bi mana awa 24 haka kuma idan ya zamanto kai matafiyi ne ba mazauni ba to ya halitta ka yi shafa akan wannan huffi tsawon kwana uku wanda ke daidai da awa 72 kenan wannan shine sharuɗa ba bai halitta ba idan kai ba matafiyi ne ka yi shafa akan huffin ka da kwana ɗaya da awa 24 haka kuma idan matafiyi ne bai halitta ka yi shafa akan huffinka fiye da kwana uku wanda suke daidai da awa saba'in biyu saboda haka wa'annan su ne sharuɗan huffi a takaice ya zamanto ka sanya shi lokacin da ka sanya shi kana da arwalla sannan kuma su rufe wurin farilla wanda ake wankewa na kafa sannan kuma ya zamanto wannan huffi ba abu ne wanda ya zamanto haramun ba sannan kuma ba najasa ba ne sannan kuma ka kayyadantu da lokacin da addini ya tsayar maka na cewa za ka yi shafa a kan shi ba za ka shige wannan lokaci ba to ya za mutum zai iya kilga lokacin da zai shafa a kai ta ya zan iya gane cewa to daga yanzu zan fara kilga ini ɗaya ko daga yanzu zan fara kilga awa 24 idan ni mazauni ne ko in ce daga yanzu zan fara kilga awa 72 eh, idan matafi ne shine kusan kwana uku kenan to shine maluma suka ce lokacin da zaka fara kilga haka idan misali ka sanya huffi ka yi arwalla ka sanya huffi yanzu to da arwallan ya kare da arwallanka ya kare daga wannan lokacin zaka fara kilga idan mazauni kake ini ɗaya lokacin da ya karye nan to zuwa gobe wannan lokaci kenan shafa akan huffi ya kare sai dai ka cire ka wanke ka kara sanya kuma ka kara kilga wasu kwana ɗaya kenan idan kai mazauni ne idan kun matafiyi ne kuma Eh, haka za ka yi sai ka kilga kwana uku daga yau da lokacin da arwallah ya kare har zuwa kwana uku daidai wannan lokacin da arwallan ya kare idan lokacin ya dawo sai ka wanke kafa sai ka mai da kufin ba za ka yi shafa a kan shi ba wasu maluma suka ce abin da ake nufi da lokacin da za a fara kilga lokacin shafan huffi shine wani lokaci daga lokacin da ka yi arwalla bayan wannan karewa arwallar da ka yi misali mutum ne ya sanya hufi. sallah a al-zuhur ya yi arwalla ya sanya hofi bayan sallah a zuhur da awa biyu sai arwallansa ya kare ya shiga bayi to kenan ba wannan lokacin zai fara kilga suka ce a'a da misali zai zauna har sai lokacin la'asar ya zo ya yi arwalla karfe hudu misali ko hudu ba wani abu ko hudu da wani abu to sai ya fara kilga daga wannan harkon arwallan da ya yi bayan karewa arwalla wannan shine lokacin da zai fara kilga kenan horkon arwalla bayan karyewar arwalla daga wannan lokaci za ka fara kilga tsawon kwana uku idan kai mata ne ko tsawon kwana ɗaya idan kai mazauni ne shine wanda ke daidai awa 24 kenan wa'annan su ne takaicin abubuwan da suka shafi sharuɗan huffi da kuma lokacin da mutum zai fara shafa da kuma lokacin da kuma zai dakata sannan akwai wasu abubuwan da suke ɓata shafa akan huffi abubuwan da idan sun abu ga mutum sun wa'annan mutum shafan bai halitta ka yi shafa akan kofi ba abu na harko shine idan wani abu ya same ka wanda ke wajabta wanka in dai wanka ya wajab ga mutum to kenan me za a yi kenan dole sai ka hidda hufinka kenan kana hidda hufinka da za ka dawo kuma ka sa to wannan shafan kuma shi kenan baka kara shafa akan shi wannan abin da ke wajabta wanka ba zai halitta maka shafan hufi ba kenan wannan shafa akan hufi wannan lokaci ya ɓaci kenan kenan abu na biyu shine kuma idan ya zamanto kaɗan daga wurin da ya liƙe na farali na ƙafanka da muka ce ya kamata ya liƙe daidai inda kake wanke a wurin arwalla to da za a ce ya bai kai wurin ba ko wurin ya ɗan hude ko ya zamanto ya sabka ƙasa da haka to daga sabkan shi ƙasa da haka mala ya ce saboda haka wannan wurin zai zamanto wannan bai halitta kai shafa sai dai ka ƙara wanke ƙafarka kuma ka sanya wannan safa ko sushet saboda haka daga cikin abubuwan da ke bata shafa akan huffi shine idan mutum ya zamanto ya hidda wannan huffi mutum da ka yi arwalla ka sanya huffi ka yi wajen kusan awa goma to bayan awa goma nan kuma sai ka cire wannan huffin ko sushet in ko safan nan sai kuma ka mayar to cire wannan da kai shikenan da wani sallan zai zo ka yi arwala ba za ka yi shafa a kan shi ba dole sai ka wanke kafafuwanka lokacin ka yi shafa a kan shi har kuma wasu malama suka ce da za ka fidda kafa guda kawai ba dole sai ka fidda wa'annan guda biyu ba ba dole sai ka fidda kafafuwanka guda biyu ko da guda ne kawai kai hidda to in dai lokaci bai yi ba shi kenan ba zai halitta maka shafa akan huffi ba saboda haka takaice wannan abubuwan da suka a dunkule a hukumce hukumcen da suke da alaka da wannan shafan huffi kenan to ya ake shafa akan huffi yadda ake shafa akan huffi abu ne mai sauki da addinin musulunci nuna mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine idan kana arwalla ka zo daidai wurin wanke kafafuwanka sai ka sanya ruwa a hannayenka idan ka sanya ruwa a hannayenka babu komai ga hannunka ba wai ruwa zaka kwasa da hannunka ba inna ma ruwa zaka shafa da hannayenka sai ka shafi kafarka ta dama da hannunka ta dama ta sama za ka shafi kafarka ta dama hakan ga ka shafi har zuwa daidai inda ake kare wankewa da arwalla kake sai ka shafe wannan wurin haka kuma ka shafi kafarka ta hagu da hannunka ta hagu ka shafi kafa saman kafar za ka shafa ta hannunka ta hagu ko kafarka ta hagu za ka shafa da hannunka ta hagu kenan shafa ne za a yi daga sama ba a shafa kasan ƙafa saboda haka ba sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mutum ya shafe kasan kafafuwansa idan zai yi shafan huffi inna ma sama kawai zaka sa hannunka ka shahi sannan kuma ka sa hannu haka shi ma ka shafe saboda mugira da ya rawaito mana hadisi yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan huffinsa kuma ya shafe saman kafafuwansa imamu ali radiyallahu anhu yake cewa لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه yake ce da addini ya zamanto ra'ayi za a ɗauka da wurin da ya kamata a ce da ana shafan hoffi ko safa ko sushet ina ne kamata a shafa da ƙasa za a shafa tun ƙasan ne ke takan ƙasa sai ka shafa kamar ka wanke wurin yake amma addini ba ra'ayi ba ne addini ya tahiya karkashin koyarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad kuma ya koyar da mu akan cewa za a yi shafa saman kafa ba a shafa kasan kafa kenan a takaice wa'annan su ne bayanai akan shafan huffi dangane da abubuwan da suke bata shafa akan huffi da kuma sharuɗan shafa akan huffi da kuma lokacin da mutum zai fara kilga kwana ɗaya idan mazauni ne da kuma lokacin da za ka kyalga kwana uku idan kai matafi ne da kuma yadda ake shafa a kofi shine ka sanya hannu ka yi shafa saman kafafuwanka haka kuma ka shafa saman kafanka na hagu ba tare da ka shafa ƙasan kafafuwa fa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi saman kafafuwa ne kuma ya ce mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan sune hukumce hukumce na shafa akan huffi wanda muka so mu tunatar da 'yan uwanmu dangane da wannan hukumce hukum da suka shafi shafan hufi wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abubuwan da muka fada daidai a cikin wannan tunatarwa Allah ya bamu ladansa kuma ya bamu ikon yin aiki da shi kurakuran da muka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu da mu da ku masu kallon mu a kowane lokaci muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yi mana albarka da mu da iyayenmu da sauran mu da dukkan musulmai inda suke anan zamu dakata sai zuwa wasu